السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajilinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai to a muna da tambaya kamar haka guda ɗaya sai kuma roƙon addu'a sai kuma ta'aziyya mai tambaya ce asalamu alaikum Allah shi gafarta malam amin tambaya ta a kan zobe ne na ga kusan yawan mutane da muke haɗuwa bayan mun gaisa idan na duba hannunsu sai in ga suna sanye da zobe a cikin mutane akalla uku da za ka gamu da su sai ka ga biyu na sanye da zobe wani ma sai in ga zoben mayafi guda ɗaya a hannun shi to malam tambaya ta ita ce shin akwai wata fa'ida fa'ida ne da ake samu a sanye da zobe ko kuma ana samun wani taimako ko kuma ana samun sa'a ne idan haka ne to malam ya gaya mani wani irin zobe ya kamata nima unsa to sa zobe akwai fa'ida kuma akwai sa'a a ciki fa'idan shine fa'idan da sa'an gaba ɗayansu shine kai koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah madaukakin sarki yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira wato lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ɗabi'unsa da halayensa da rayuwansa ya zamanto abin koyi a gare ku ku yi koyi da shi ga wanda yake son ya gamu da Allah da rahamar Allah a gobe kiyama ya yi koyi da annabi a komai nashi to kaga zan ce lallai wanda yake koyi da annabi zai samu fa'idan koyi kuma zai samu amfanin koyi da shi ɗin shi kenan min da na sani amfani da fa'idan dai shi ne annabi ya sa ka yi koyi da sunnan Manzanka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ka samu ladan koyi da sunna da ta fito daga fiyayyen halittun Allah wannan shi ne amma in kana nufin fa'ida ko akwai wani kuɗi da za a samu ko kariya daga wani sharri ko kuma menene to wannan babu ban san da shi ba sai dai watakila babu ya sa na sihiri wanda boka ya za su bashi su ce ya lizimce shi kaza kaza zai faru da shi in dai haka ne to ya zama to shirka man ta'allaka shay'an annabi ya faɗa kawai faqad ashraka duk wanda ya rataye wani abu shay'an din ya zo na kira ne kawai fi siyaki shart man ta'allaka shay'an faqad ashraka nakiratun fi siyaki sharti tufidul umum wani abu annabi ya ce igiya ce karfe ne menene menene matukan Allah ta Allah ranka a jikin shi da wata aqida cewa zaka samu kaza da kaza in ka sa in ka kuma zaka rasa to babu sakka ya zama to shirka sai dai manzo Allah ta sallaya yana sa na azurfa ne haramun ne ka sa na zinari amma zaka iya sa na azurfa a wani yatsa ake sawa ƙaramin yatsa mai bin ɗan karamin yatsa na tsakiya yawanci mai bin karamin yatsa ne sannan na hannun dama ne na hannun hagu ne duk wanda ka sa babu wanda aka kayyade kaza kaza kaza duk wanda ka sa wannan <clears throat> na taba jin shek eh, Dr. Sani rijiyar Lemu ya ba da fatawa ma akan haka ne in ka sa nazira ne dai haramun ne to wannan tambayar da muke da ita kenan sai wannan kuma addu'a ce akwai wata baiwar Allah da take neman addu'a a gurin ‘yan uwa musulmi da ita da kaninta alhaji umaru wanda yake fama da rashin lafiya da fatan Allah ubangi ya bashi lafiya ta matsalo da dubu ɗaya a jikin takardar to dalilin da yasa ‘yan uwa suke neman addu'o'in nan daga bakunan bakunanmu bakunanku saboda ana yin azumi ne kuma insha Allah addu'ai masu azumi suna karɓuwa sannan kuma ga mu a cikin masallacin Allah subhanahu wa ta'ala to duk wanda ya nemi addu'a a ce amin a masa ɗin gwargwado Allah ubin ya bashi lafiya sannan kuma akwai babban malaminmu shaifin ahlus sunna wal jama'a wanda Allah ya masa rasuwa a Kano shine Sheikh Dr. Aminuddin Abubakar ɗazuɗin nan awa kafin awa ɗaya da ta wuce aka yi mun kes guda biyu ce Allah ya masa rasuwa duk wanda yake Kano da wurare daban-daban ko sunna tv ko african tv 3 yana ganin dr aminu din abubakar wanda yake kano kuma ya san suleiman crescent hanya da ta yi badawa to a nan allama wanda suke ɗalibai da suke daura kuwa nan ne laraban jami'atul islamiyya madina in suka zo suke sauka a nan makarantar shi da gidan shi haka Allah maɗaukakin sarki ya ji ƙanshi ya gafarta masa ya kyautata ƙarshen mu Allah ubangi ya sanya kabarin shi ya zamanto dausayi ne daga cikin dausayin aljanna abubuwa da yi na fafatawa da jihadi da gwagwarmaya tun tun tun tun tun tun alu sunna ba su da yawa ko tun ahlu sunna ba inda mutum ya isa ya shiga a Kano mu waɗansu wuraren ba to shi yake gwagwarmaya zai ma rike bulala ya ɗebi matasa a ja bakin titi a shiga nan duk wanda aka ganta da set ko wani abu da ya taba da musulunci a zane shi irin waɗannan abubuwan ya yi jihadi ya yi ƙoƙarin kafa da'awa da makarantar mata da sakandare da nozari da firamare da babban masallacin juma'a kuma da ake gudu ba malaminmu ne na amfana da shi kwarai da gaske gaskiya muna bakin ciki da rabuwa da shi amma Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke shi a lokacin da ya ya ajiye masa Allah ji kansa ya rahama masa kyautata makwancinsa ya da zuri'a da ya bari Allah musu albarka mu kuma Allah samu cika da imani haka nan akwai yan uwa da suka yi hatsari da suka je umra sun fito makka za su je madina akwai ah, 'ya'yan wato ahmad yaro coca cola akwai babban eh, akwai dan shi aliyu da shi dan aliyu din da matarsa da ƴaƴansa biyu to da shi din da ɗansa din da kuma su din sun rasu matar da ɗaya yarinyar sun ji ciwo sosai matuƙa to Allah ubangiji ya gafarta ma waɗanda suka rasu Allah ubangiji ya kyautata makwancin Allah ubangiji ya sa sun tafi a sa'a domin umra aka je ga azumi a baki an fito daga makka kuma za a je madina Allah ya ɗauki ransu waɗanda suke asibiti Allah ubangiji ya ba su lafiya ko kuma ya kyautata namu ƙarshen da wannan ne za mu ce da wannan ne za ce insha Allah tabaraka ta'ala mun abin nan zamu koma alkur'ani a inda zamu tashi a aya ta shida ko na'am bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وابتلوا اليتامى حتى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا إسرافا أن يكبروا ومن كان يستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا نعم wannan aya ci gaba ne daga cikin ayoyi masu ɗauke da hukunce-hukuncen da Allah sai da ya ce mu ji tsoronsa cikin waɗannan hukunce-hukuncen. Allah maɗaukakin sarki cikin abin da ya ce mu tsorace shi wajen mu'amala har yanzu muna kan mu'amalan maraya. Allah ce wa butalul yatama ya ku waɗanda aka bar musu riƙon marayu aka bar musu dukiyan marayu a hannunsu kamar yadda muka ce maraya dai shi ne yaro ƙarami da mahaifinsa ya mutu ya bashi kafin ya girma ya balaga to kai da aka bar maka irin wannan yaron ko yarinyan da dukiyansa za ka ci gaba da rike dukiyar ne kwata-kwata-kwata har iya rayuwanka a'a an ce da zaran sun balaga kaga yaron nan ya kai mutum mai hankali na tsatse mai dabara wanda zai iya sarrafa dukiyar nan nashi in ka bashi kamar masa da kayan shi amma kafin hakan ta ya za a yi kasan yaron nan ya balaga bayan ya balaga yana da hankali ya iya tasarrufi Allah ce ku jarrabe su ku gwada su shine ce wabtalul yatama wannan khabaru makana kenan in ka je ilimin balaga yanzu ai tunda ya balaga ya fita a maraya yanzu kuma aka kira shi a maraya bi ma'ana bi i'tibari makana ne bi i'tibari makana yace ku jarrabe su ku gwada waɗannan marayun da suka balaga kar ku ba su kawai da zaran ya balaga ka ɗauko dukiyar shi ka damƙa masa a'a Allah ce ku ɗan gwada su ku ɗan yanko wani abu na dukiyarsu ku ba su ku ce kai ga wannan ka je ka kasuwanci buɗe shago ga shago can ka je ka shiga harkar kasuwanci idan ka lura ka ga lallai ya iya kasuwancin ya iya mai da kwabo nera ya iya sarrafa dukiyar nan nashi babu wata matsala yana da dabara yana da natsuwa Allah sai sai ka miƙa masa dukiyansa shi ne ce waftalul yatama ku gwada marayun hatta idza balagun nikaha har lokacin da za su kai matsayin aure sun balaga sun isa aure to ku gwada su da kasuwanci fa in anastum minhum rushdan idan kuka natsu kuka hango natsuwansu da ƙwaƙwalwansu da wayonsu da dabaransu suna da hankali sosai wajen tafiyar da wannan dukiyar da jujjuya kan to fadfa'u ilaihim amwalahum sai ka ɗauko dukiyansu ka ba su ku ba su dukiyansu Allah ce wala ta'kuluha kada ku kuskura ku ci musu dukiya israfan ta hanyar almubazzaranci extravagancy kamar misali an yadda maraya idan aka kawo maka dukiyan shi yana ƙarami idan ka ce da dukiyan nan za ka riƙa biya masa buƙatu da shi za ka bisa shi a noziri misali ko pre-noziri mato makaranta ta renon yara ƙanana ka biya masa dubu goma a kowane zangon karatu ko dubu ashirin ciki za ka saya mai littattafai da ɗawainiya da ɗan abin da za a soya mai na abinci na menene a sa mai a flax har ya gama noziri ya shiga firamari ya yi shekara shida ya zo ya yi junior secondary shekara uku ya zo ya yi senior secondary shekara uku shekara kusan goma sha biyar domin firamari shida secondary junior da senior shida sha biyu ga wancan noziri da pre-noziri watakila ya yi shekara biyu a nan ko uku to idan dukiyar nan fa ba a jujjuya ta ce kullum cikin wannan ɗawainiyar za zaka yaron nan zai girma ya tarar ba ko kobo to jujjuya musu dukiyan ake yi sai a rika biya musu bukatunsu daga cikin riban da ake samu amma uwar kuɗin yana nan to idan wanda yake rike da marayan misali shi ba shi da tashi dukiyar ta kansa da ta marayan nan ya shagaltu yana musu kasuwanci yana investing yana jujjuya musu zai je daga nan ya ɗauko kaya kano ya je lagos ya je nan ya je nan har kwatano yana fita har dubai yana fita yana kasuwanci da dukiyar marayan nan don dukiyar ta haɓaka to Allah maɗaukakin sarki ya yadda masa in bai da wani kobo da dukiyar marayan na ya dogara to babu laifi a sa masa wani kaso daga cikin riban da ake samu shi mai jujjuyawa sai a ce to gata nan ka rika jujjuya riban da ake samu kana da kaso biyu cikin uku eh, abun riba ko kuma kana da rabin kai mai ɗawainiya da tafiye-tafiye don maslahan dukiyar marayan za ku rika 50-50 rabi da rabi a kan riban kai ma ka rika ɗawainiyar gidanka kana tafiyar da harkokinka kana domin menene dukiyar marayan ta shagaltar da kai kai kake jujjuya ta to babu laifi a sa maka wani abu kana ci a ciki sannan babu laifi idan kuka tafi fatauci irin 'yan kasuwan da kake hulɗa da su kake yawo da su to babu laifi ka ɗebo daga cikin kuɗin nan un lokacin karyawa ne ku karya ka karya wato bi ma'ana sai ka duba abunda abokanan kaɗin nan da kuke zuwa kasuwanci menene kowa ke ci sai ka ci irin shi nuna ko sai suke karyawa da shi eh ka karya da shi in na rana ya zo shinkafa da wake da ɗan nama da biyu haka da miya da wata babu laifi da rana ma haka tuwo ne mai kyau gashi nan da miya da nama miyan kuɓiya miyan menene duka gashi nan dai yanda mates ɗinka abokananka suke ci irin shi zaka ci to wannan shine Allah ce fakulu wala ta'kuluha israfan wa bidaran kar ku ci dukiyar amma da barna ku ci ta da adalci yadda duk mai hankali idan ya auna zai ce ka ci ci na adalci amma duk mates ɗinka misali ko ko da kosai suke karyawa da shi kai kuma sai ka ce mai mai shayi ya fasa maka kwai hudu da hada da indomi sannan kuma ya sa madara gongomi daya kake sha da obatin da bombita duka ka sha wayan kuma tawagar da kuke tafiya da su ƙasa da wannan kake suke sha to naka ana kira kayan almubazzaranci ba ka yi wa dukiyar maraya adalci ba Allah zai kama ka kuka je gaba aka ci abincin rana shinkafa da wake da miya da nama biyu gwargwado moderately wanda ake ci kai kuma kace a hada chips da dankali da plantain sannan a sa salad a gefe a kawo kifi nan kuma farfesu ne ina fata an gane shi ne Allah ce wala ta'kuluha israfan kar ku ci da barna wannan ma barna ce ka ci irin abinda abokananka suke ci ina fata an gane ko kana dan tafiya babu laifi ka ji kishin ruwa ka sayi pure wata? duka ce duken na maraya ce a hannu ka fiyo wata ba aibi bane don kasha ba kai yi almubazzaranci ba dan naira ashirin hamsin da yan sanda ce karba a hanya an hana su sun an yi an yi an hana aiji ya hana duk an hana amma in kuka koma kuka labe sai sun karba ko su kawo maka delay in ta kama din don ka cire naira ashirin hamsin ka ba su ba da son ranka ba under duress ka bayar to wannan ba za a ce ka yi almubazzaranci da dukiyar maraya ba na ɗan tolgate za a wuce tolgate a'a na waɗansu irin na ɗan local government ɗin nan menene ka ga dai uniform wannan yellow in ka wuce nan ka samu wani can blue in ka wuce kowa naira kawai ma mana daidai za ka kwace kanka a jejjeme za ka dawo kuɗinka ko da yake shi ma aiji ya hana eh aiji era sai ne abun nan Allah saka musu da alsa hana irin wannan abun duk wahalan kan talaka take karewa to irin wannan in ta kama ka bayar ka bayar din babu wani abu ba za a ce menene ka yi almubazzaranci ba ka ci ci na adalci ina fata an gane ko wa daran wala ta'kuluha israfan kenan kar ku ci dukiyar maraya da menene almubazzaranci haka nan wa Daran, kar ku cinye dukiyansu tun sanyin safe very early tun kafin masu su ɗan kai firamare har ka gama da dukiya shine bidaran daga mubadara ka yi gaggawa kafin su girman su balaga har ka gama da dukiya Allah ce kada ka riga su cin dukiyan an yakbaru tun ba su girma ba ana so su girma su samu mai dukiyarsu kada ku yi haka Allah ce wa man kana ganiyan wanda kuma dama can shi ma yana da nashi arzikin kana a wadace yake sannan aka dama kai kana da hali kana da abun hannunka alhamdulillah kana da taka dukiyar aka kawo maka dukiyar maraya ka rike bisa amana ka kula da shi to Allah ya ce idan ka hada na marayan kana kula mai da ita kana kasuwanci ka hada da naka to Allah ya ce falyasta'afif ka kauda kanka kawai daga taba nashi ka kau da kanka kawai tun da kana da naka kai mawadaci ne abincin ranar da na dare da na safe da fiyo watan da menene da za a bayar ne yana ashirin a nan a nan Allah ce ka kau da kai ga barin nashi ka bayar daga naka kawai tunda Allah ya yalwata ka ka cire ido kawai daga kan nashi sannan irin biredi da za a sayo na yara a gida menene a cikin da maraya na tare da kai karka ce kai sai ka zaɓo cikin kuɗin maraya ka saya masa nasa biredin na ƴaƴanka kuma daga aljihunka nashi kuma daga nan kayan sallah nasu nashi daga dukiyar shi min Allah ce tunda Allah ya wadata ka ka yi musu bai ɗaya kawai da naka shi ma kan shi wani sadakatul jariya ne da izinin Allah amma wa man kana fakiran shine bayanin da na riga yi wanda dama bai da ko da na marayan yake dan yake dan jujjuyawa to falyakul bil ma'ruf sai yayi ci na adalci irin wancan da nayi bayanin shi dazu ina fata an gane ko fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum idan har sun kai munzalin balaga yayin da za ku miƙa musu dukiyarsu in ji Allah fa ashidu alaihim ku kafa shaida ku kafa shaida domin lokacin da za a baka dukiyar maraya sai ka rubuta komai nawa aka kawo gashi dubu kaza ne miliyan kaza ne kaza da kaza a rubuta a rubuta kwanan watan da aka damka maka sannan a kawo shaidu su shaida gashi mu wane da wane mun sa hannu mun shaida yau rana mai kama kaza da kaza mun damka ma wane muna shaida an damka ma wane dubu kaza ko miliyan ɗaya ko miliyan goma na dukiyar maraya wane wane wane shikenan mu ɗauka miliyan ɗaya ne to kana jujjuya kana jujjuya kana jujjuya Allah musu albarka kafin yaron ne ya girma ya kai munzalin balaga da aure kuɗi sun kai miliyan goma ko ashirin Allah ya musu albarka yayin da ka gwada shi ka yaba da hankalin shi kamar yadda Allah ya ce a can ka yaba da hankalin shi zai iya jujjuya dukiyarsa ya sarrafa kansu da kansa to yayin da za ka niƙa masa ɗin a yanzu sai ka kira waɗancan shaidun in suna nan in ba sa nan takarda da sa hannunsu shi kenan ya, ya isar yanzu sai ka nemo sababbin shaidu sai ka zo ka zauna da su a kira marayan nan to wane salamu alaikum kaza kaza kaza da kaza da kaza la yaba da hankalinka ka iya kasuwanci ka iya tafiyar da harkokin dukiya kaza kaza na gwada ka ka bude wajen salula na ga abun yana tafiya ka bude kaza gashi gashi to na yaba da hankalinka na ga za iya rike dukiyarka to yau zan damka maka dukkan haƙƙinka da amanarka da aka bani a gaban suwani da suwani da suwani ka ɗauko takardar nan ka warware ta ka ce ga yanda da aka bani miliyan ɗaya ne ga shaidu ga sa hannunsu ga shi kaza amma alhamdulillah dukiya ta yi kyau ta haɓaka ga ta miliyan goma ga ta miliyan ashirin ina fata an gane ko wane da wane ku shaida sai a ruta wata takardar ni wane a yau rana mai kama kaza da kaza da kaza zan du mika dukiyan amana ta maraya wani da aka bani shekara kaza da suka wuce ran kaza ga watan kaza a lokacin da aka bani tana kaza yanzu kuma gashi tana kaza waɗannan na yanzu ne su shaida su sa hannu kun kun rabu an gama shi kanshi inda ya ga miliyan ɗaya yanzu miliyan goma ne zai ce eh tabbas to idan baka yi haka ba yaron na ya girma da ya ganka da mota sai ce kun mota aitawa ce yake hawa daga dukiya na ne da ka gina gida sai a rika ziga shi dukiyanka ne wancan gidan da ka sayi abu sai a ce dukiya ne da ka biya ma ɗanka karatu ko ƙasan waje ko nan ciki a ce da tiket ɗin dukiyanka ake biya masa sai a samu waɗansu munafukai mara sa sun zaman lafiya sai su yi ta hura shi su yi ta ingiza shi shi kuma ya mance dukkan alkhairi da ɗawainiyar shi da ka ɗauka tun yana rarrafe sai ya tayar maka da hankali musamman iri yanzu din nan watakila yana ɗan shan maganin mura yana yawan mura watakila ina fata an gane ko to sai ya tayar maka da hankali kun san su da benelin su tatalin su ne yawa yawa a taƙaice in ka miƙa masa shi kenan to Allah ya ce fa'iza da fatun ilaihim amwalahu yayin da za ku miƙa musu dukiyoyinsu bayan sun balagan nan to fa'ashidu alaihim ku shaida musu a idonsu ga da yanda aka bayar ga kuma gashi ku ka shaidu ku kafa idan shaidu suka kafa ka miƙa ka miƙa masa wa kafa billahi hasiban nan kuma Allah madaukakin sarki ya ishe ku hisabi Allah shine mai hisabi idan ya zo aka yi rinto Allah zai yi hisabi a kai idan shi ma ya tayar maka da hankali Allah zai yi hisabi duk waɗannan Allah in ba kun kafa shaidu to Allah shine mafi shaida na ƙarshe wanda zai yi hisabi ya yi jojin akan abubuwa ina fata an gane ko to kun ga shi ma yana karkashin ittaqullaha din nan ai haka waɗansu ba sa yi shi yasa Allah ya shimfiɗa ya fara suran da ya ayyuhan nasu taqu rabbakum dubu yin haka yana ƙarƙashin wancan tsoron Allah da aka buɗe suran da shi mu je lirrijali نصيبا مفروضا Allah maɗaukakin sarki a wannan aya yana so ya nuna mana irin abun da yake faruwa da a jahiliya kafin zuwan musulunci ita mace ba ta gado san san san ba a ba ta gado namiji ne babban ɗa ne zai yi gado kawai shi sai a haramta wa mace to yanzu da musulunci ya zo ya yi adalci sai yace a bawa mace sai Allah ya ce rijali nasibun mazaje suna da nasu rabon mata tarakal walidan daga abinda iyayensu biyu suka mutu suka bari in mahaifinka ya rasu ku ƴaƴa kuna da gado in mahaifiyarku ne ta rasu ku ƴaƴanta kuna da gado shi yasa Allah ce ƴaƴa maza suna da nasu rabon gado ga abinda iyayensu biyu dinnan suka mutu suka bar musu wal aqrabuna da wani mafiya kusanci a gare su kaman dan shi kani shi wan shi shine aqrabu qarib haka nan yanda maza suke da rabo suke da rai su yi gaji iyayensu haka nan mawalin nisa'i nasibun su ma mata suna da nasu haƙƙi na gado suna da nasu kason suna da nasu share mimma tarakal walidani daga abinda iyayensu suka mutu suka bari na dukiya wal aqrabuna da yan uwansu na jiki ya tara su bata da kowa sai kanwarta za ta gaje ta ya tara su bata da kowa sai kaninta sai wanta zai yi gado su ne mafi kusanci a gare su Allah ce min ma kalla min bu komen karancin abin aka bari a tsara a bama kowa Auka kasura ko kuma komai yawansa suna da gado wannan nasiban kason da Allah kason da aka ce kowa yana da shi na haƙƙi mafruban wannan a matsayin farilla da wajibi da tilas kowa a bashi haƙƙin shi a gutsura masa ina fata an gane ko na'am وإذا حذر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وَلْيَخْشَ الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن Allah ya ce wa idha hadara alqismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa yayin da ku magada ƴaƴa da kuke da za ku yayin da za a zo a raba muku gado ku magada to akwai ƴan uwa na jini da za su zo su yi kallo yau za a raba gadon suwa ne su ba sa cikin masu gadon amma za su zo su kalla za a raba gadon suwa ne yau suwa ne yau wani can dan uwa ya zo wani can ya zo wani can ya zo wani can ya zo wanda akwai dangantaka da yan uwantaka ta jini amma sai dai ba su da karfin su yi gadon ba za su gado ba domin wani ya fi karfi a wani to Allah ce to irin waɗannan ‘yan kallon ‘yan uwa na jini ‘yan kallon idan suka zo kallon yadda za a raba muku gadon nan shi ne Allah ce wa idha hadara al ulul idan ‘yan uwa na jini dangi suka zo suka halarci inda za a yi rabon gado nan Wani ya kama hakanan in marayu suka zo su ma za su kalla wal masakinu da miskinai fakirai sun laɗe suna kallo ana raba miliyoyi mamala wani da wani kawai ga motan shi wani kai ka ɗau wancan wani kaza kai ga miliyan goma kai ga kaza kai ga kaza ga wannan ga filaye ga gonaki ana raba kuɗaɗe kawai waɗannan suna kallo suna haɗe yawo ba su da gado to Allah ya ce farzuquhum ku dan yayyafa musu in aka raba ku dan ba su kar ku bar su su tashi haka kawai kawai sai un kirga mile un tu un tura un ja mota un sa'a a boot un ka kaza un ka kaza an ce na tafi sai an jima to baffa kawu na tafi wancan shi ma to an kun na tafi shi kenan a'a Allah ce kar ku bar su haka farzuquhum minhu su ma ku dan yayyada musu to kawo ga wannan to kawo tunda alhamdulillah an bani mota ka dauta wata da kawo to tunda ana fama da haya fili na kaza ku dan abin nan kuma ku yi gini na ba a dan yayyafa musu wani abu dai wa qulu lahum qawlan ma'rufan kuma ku gaya musu magana ta daɗi ta girmamawa wanda zai daɗaɗa musu kawo mun gode Allah saka muku da alkaza kaza da kaza ga wannan kai ma ga wannan a yi haƙuri da abin da ya samu kuma ku ɗan juya ku samu rufin asiri kuma ku fita daga gidan haya ga wancan filin ga wancan gidan kuma ku zauna a ɗan ba su kuma a faɗa musu magana mai daɗi in ji Allah subhanahu wataala ina fata an gane ko kar su karkaɗe riga su tafi kawai sai ƙura kuma kun tafi kar a yi haka in ji Allah ina fata an gane ko su masu rabon gadon nan Allah ce wal yakhsha alladhina law kada su kuskura su yi masu rabon gadon nan wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alaihim su masu rabon gadon nan su raba tsakani da Allah kada su kuskura su ha'inci waɗannan marayun su cuce su su yaudare su su ha'ince su su ji tsoro su tsoro da waɗannan yara ƙananan nan marayun nan da ubansu ya mutu ya bari su ɗauka da kaman su ne suka mutu suka bar su a haka suna rarrafe da ya za su ji ba abun da mutum yake jin tsoro yake takaici idan ya ga ajali ya zo masa ga ƙananan yara ya bari a gida wani ɗanyen goyo ne magashi nan wani yana rarrafe wani ɗan shekara biyar wani yana firamare wani yana noziri wani yana kaza-kaza su ne kawai tunaninsu da tausayinsu ne yake zuwa wa uba lokacin da ajali ya ga alaman wannan ciwon ba zan tashi ba yaran ne zai rika kallo kai yana tausaya musu yana tunanin irin yadda in ya shigo gida suke tare shi oyoyo ba ba su gudu su ɗamfare jikin shi su rike nan su rike nan su karɓi ledan da yake ya riko a buɗe su taru su zagaye shi a ɗebo a bama wannan nashi a bama wannan biskit da sweet hanjin ligidi shine tura suka yi inna ina jin daga wajen mu ma suka gani kasan suga ake kwaba dan sa galura da lemun tsami a kada kawai a tura a wani dan takarda duk babu su yin duk babu su yin siyasa yara ke damun mutum da waɗancan ake ka zaro ka bayar ka huta da waɗannan bobo naira hamsin kullum bobo ka hmm? ina fata an gane ko to da su gugguru duk ba a yi duk ka ba ma yaro sai ya wuni kawai bai kula ka ba Allah ubangi ya mana muwafaka to sai ka tuna yanzu din nan zaka rasu ina wa yaran nan za su dan farewa wa za su yi ma oyoyo wa za su karba wa ledan da ya riko wa zai tunanin su ne sayo musu wani tsaraba baba ya fito ya dawo mana da wani abu wataƙila wani yaro yana tsalle yana makale a jikin shi ya shafa mana ya galla mai mariya kai ni ba ubanka bane ba ubanka bane duk irin wannan yana faruwa to Allah ya ce ku masu rabon gado ku yi treating din yaran nan ku mu'amalance su da adalci tamkar inda ku ne kuka mutu kuka bar waɗannan ƴaƴan yanda kuke nuna damuwa da baƙin ciki da halin da za su shiga to kar ku yi mana waɗansu haka Ya hmm? yace lautara ku min khalfihim karika azumin da kai ne ka mutu ka bar zurriyatan bi'afan yara ƙanana ƙanana wanda ba su kai su nemi abun kansu kansu ba irin su bari yan ku ci ku ba mu kawai ga suna khafu alaihim yanda kake ji musu tsoron in ka mutu wani hali za su shiga to kai ma ka ji tsoron marayan wannan da ya mutu ya bari ka ɗauke shi tamkar naka saboda aka Allah ya ƙara fattakullaha ina ce falyattakullaha masu rabon gado su ji tsoron Allah wal ƙulu ƙaunan sadidan su rika faɗan magana ta daidai idan suka zo rabon gado magana ta daidai wannan yana da 1 over 6 magana ta daidai wannan yana da 1 over 2 magana ta daidai wannan yana da kaza wannan yana da kaza to ku sadar da wannan abu yanda Allah ya raba ku sadar kar ku zo ku faɗi maganan da ba ta daidai ba bi ma'ana abinda Allah ya bamu wani ku canja lissafin kada ku yi haka in ji Allah subhanahu sai da ya hada da a ƙara tsoronsa Allah yana emphasizing a nan da'iman ittaqullah ittaqullah nan fa ake cutar da mutane mu duba Allah maɗaukakin sarki ce. fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu ko fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana kalla bal la tukrimuna al-yatim la tukrimuna al-yatim ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث aklan lamma. kalla idza dukkatil ardu dakkan dakkan wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffan wa yawma idhin bi jahannam yawma idhin yatazakkaru al insanu wa anna lahu dhikra duba da Allah ya faɗa dakkan iza dukkatil ardu dakkan dakkan wa jaa rabbukal malaku saffan saffan wa jaa yawma idhin bi jahannama waɗannan ya faɗe su ne bayan ya ambaci waɗanda suke cin gado ba sa girmama maraya ba sa mutunta maraya ba sa komai duba yadda Allah ya kawo Allah ce ɗabi'ar ɗan adam idan na azurta shi na masa ni'ima sai ya rika dukan kirji yana tinkaho yana ce Allah ya karrama ni wani kuma idan Allah maɗaukakin sarki ya janye abin da da ya bashi na arziki ya takaita ko ya talauta shi sai ya koma gefe ya ta gumi ya ka rabbi a hana ni ni ka Allah ya wulakanta ni ni ka Allah baya sona shi ko wance na ce Allah yana sona ni ka ni ne kaza Allah ya kalla sai ya tsawatarwa duka biyun kai da na baka bai nuna ina son ka kafirai na Allah ya ba su dukiyar da ba ta da iyaka don Allah yana son su kai da ban baka ba kar ka koma gefe ka ce na wulakanta ka annabi sallallahu ana wata biyu a gidan shi ba a dora ba a dora tukunya na cin abinci annabi sallallahu alaihi wasallam dabino da ruwa kawai ake sha don ba a son annabi ne to Allah ce kai da na baka jarabawa ce kai da na hana kama jarabawa ce buga za ka shiga fashi ko tonon makabarta ko cire kai da kwakula idon jama'a kana sayarwa wani zai ce ya yi haka ne don bai da wani abu to Allah duka ya tsawatar musu gaba ɗaya da wanda aka ba wanda wanda ba a ba duka jarabawa ne a wajen Allah da Allah ce kalla ba haka bane balla ya yatim ba ba girmama maraya ba kwa ɗaukan maraya a matsayin mutum wala ta haduna ala ta'amil miskin ba kwa zaburarwa da kwadaitarwa wajen ciyar da miskinai sannan in addition wa ta'kuluna turatha kuna cin dukiyan marayu aklan lamma kuna cin dukiyan mara ci mai yawa ninkin baninki wani iya mu da dukiyan maraya baya mata wasa yanzu ka duba da mutum biyu za su gina gidaje abokanai guda biyu umar da zaidu suka gina gida ɗaya a kompan ɗaya wannan ga nashi wannan ga nashi mashigan ɗaya katangar ɗaya suka gina kowa ya gina gidan shi miliyan ɗari miliyan ɗari yau yau aka gama gidajen aka yi su. shi umar sai ya sai da nashi din nan miliyan ɗari nan ya sai da shi miliyan ɗari da hamsin har ya samu riban nawa miliyan hamsin shi kuma wannan nashi sai Allah mai rasuwa gobe da aka zo sai da nashi aka ji wai na maraya ne sai aka ce kai wannan ai ba zai wuce miliyan hamsin ko sittin ko saba'in ba ai na gado ne ba fa abin da ya rage gidan shi kawai wai abin da ya sa gidan na ya zamanto aka saukar da shi wai don yanzu na magada ne yaro ne da yake rarrafe aka barwa me zai hana shi na ɗin shi ma ba za a sayar a cime miliyan 150 me yasa shi ba za a samu riban 50 din ba sai a samu faduwa wajen 50 miliyan 50 a ce ai na gado ne wannan bai zai wuce miliyan 50 ba tare aka gina su komai nasu iri ɗaya ne shine wata akuluna turata aklan lamma din wanda zai saya din shi kuma yaje ya sayar har dubu miliyan 200 ma in kai wasa to don me yasa aka mu'amalanci maraya wajen shi maraya aka masa haka me yasa shi ba zai samu wannan ribar ba shi ina fatan nan to Allah ce kalla Allah ya tsawatar wa masu yi wa dukiyar mara ya ce iza dukkatil ardu kaga ranan da ƙasa za ta dandake ta girgiza ta hautsi ne ta burkice dakkan dakkan ya ji kalma kai baka ji akwai bala'i a nan ba idan dukkanin ardu dakkan dakkan kai akwai zaman lafiya a nan to masu cin dukiyar maraya ake yi ma wonin da wannan din bayan ta dandatse din ta hausi din sannan waja a rabbuka ubangiji ne da kansa zai zo gaban mai cin dukiyar da shi da malaku da dukkan mala'iku su zo saffan saffan mai dukiyar maraya ne ake cin dukiyar ne ake tsoratarwa sannan waji a yau idin bi jahannam za a zo da wutan jahannama tana da linzami nawa dubu saba'in sannan a kowane linzami igiya ɗaya na linzamin mala'iku dubu saba'in ne suke rike da ita tana jansu suna janta za a jawo ta a kawo ta kusa da masu cin dukiyar maraya domin siyaqul kalam ɗin, waɗannan abubuwa da Allah ya ambata girgitsan ƙasan da zuwan Allah da mala'ikunsa da zuwan jahannama ɗin, gaba ɗaya a ƙarshen a ƙara jawa mai cin dukiyar maraya ne kunne ina fata an gane to a ranar ne macin duke maraya in ya ga kaza ta hausi ne Allah da mala'iku sun halarto jahannama ga ta nan ya tazakkarul insani Allah ce a lokacin ne mai cin duke mara zai fara tunani na lillahi kaga yaron nan na haramta musu kayan su kaga na kaza na musu kaza na haɗe su na sai da kaza ɗinsu na canja takardun gidansu na ɓoye na ki unnuna inna lillahi Allah ce wa anna lahu zikra ina wannan tunani zai maka amfani yau ai ka yi nadama da tunani a inda baya amfani gara da kayi shi a duniya ka gyara to ai hattar. akwai masu aje dukiyansu a banki kawai don sayan property din gado akwai masu zuwa rabon gado kaji sun tsula wa masu rabon gadon nan wani 10% bi ma'ana idan miliyan goma za ka raba kana da miliyan ɗaya idan miliyan dari za ka raba musu kana da miliyan goma ka duba wani sa'i za a ɗan zana a takarda a fitar ga na wannan ga na wannan kawai sai an karɓi wannan kuɗi ta duka dai a yi a yi hattara akwai wanda za ka ga magidanci ya mutu yayan magidancin ko kanin magidancin ko babar wannan da ya rasu ta gayyato kannanta su fidda matan yayansu inna daga gidan su fidda ita su ce gidan yayanmu ne kuma su ce su za su riƙe gadon su fidda ita wani akwai so nawa yana kasance kaga kawai an turo daga gida wai a kulle gidan matan nan fa ya dace ta yi ta kaba gidan mijinta da 'ya'yanta amma a ranar sai a turo a fidda ita a kulle ta ake ta tafi gidan iyayenta kawai ba za ta taba ganin wani abu ba ƴaƴansa ba za su taba ganin wani abu ba sai ta ga an turo mata wani abu ya gana ta nan haka za ta ta kowa ya rike gadon kannansa shine babban wa ya rike ya ce ba za a raba yanzu ba ka samu gado ya shekara goma shekara ashirin ba a raba ba kaga shi babba wannan ya sa haya a gidaje duk kullum yana karɓa yana ci yana cinye ta kaje gun alƙalai a yi ta buga shari'a abu ya ƙi fitowa waɗansu marasa tsoron Allah su ma a ba su wani abu su ci wani alƙalima ba abin da yake farin ciki da shi irin a kama masa rabon gado ya yaji shi duk irin wannan wallahi gado in Allah baka ilimin gado kai iya kokari ka raba fi sabilillah ka raba fi sabilillah ilimin gadon nan Allah ne ya koya maka ya sanar da kai shi ka nemi aljanna da shi ka bada gudunmawa ka raba musu su yara ne kanana duk irin wannan a rika hattara dai kawai ta duk inda za a dukiyan dukiyar maraya a rika hattara ina fata an gane ko Allah maɗaukacin sarki ce innan ladina lallai haƙiƙa tabbas allazina ya akuluna amwalar ka ga waɗanda suke cin dukiyar maraya Zulmar ta hanyar zalunci ba irin wancan hanyar adalcin da muka faɗa ba kana ɗan jujjuya masa ne ka ɗan wani abu ko a'a wannan ci ne da zalunci da ƙarfin gaske to Allah ya ce inna ma ya akuluna fi butunihim nara kada su yi murna su ce suna cin daɗi ka sayo kai da ƙafa, ka sayo kayan ciki kaji ana ɓararraka da dukiyar maraya wannan abin da kake ci in ji Allah ɗin kada ka ɗauke shi nama ne ko kayan ciki ko abinci wuta ce ya akuluna fi butunihim naran Allah ce wuta ne kake zubawa a wannan cikin naka nan bayan haka wasa launa sa'iran za su shiga wutan sa'ira mai tsananin huruwa kaga wuta idan kana ga sauna kana fifita ta tafi huruwa tafi zafi ko akan wanda irin tana nan amma dan toka toka ya lullube ta domin ina kana fifita wuta toka tokan duk tana bajewa ta tafi ta kullo da asalin zafin wutan to Allah ya ce wuta mai tsananin ƙonuwa mai tsananin kamawa irin ta za a jefa mai cin dukiyan maraya a ciki nan Allah maɗaukakin sarki ya yi amfani da cin dukiyan maraya ci da baki ne ci an san baki ne ke ci to amma ko mota ka saya motar su ka riƙe kana hawa ita ma ci ne ci ne fili ka karɓa ka ƙwace musu ci ne gida ka kwace musu kai rinto kai ka shiga ciki da iyalanka shi ne ba wai ana nufin abin da za ka saya da kuɗin maraya ka kai bakinka ko ka sha shi ne ake ce ka ci dukiyar mara ba in ka sayi yajin riga kai yi ɗinki da kuɗinsu ka ci ne duk da cewa shi sawa ake yi in ka sayi takalma da huluna kasa ci ne duk da cewa sawa ake yi in ka sayi agogo mai tsada ka ɗaura ci ne duk da cewa sawa kake to mutum ya yi hattara ya yi hattara ina fata an gane ko na'am to Allah ubangiji ya mana albarka ya sa mu dace za mu dakata a nan gobe za mu ji wasiyan da Allah ya yi da kuma fara rabon gadon a gobe idan mai kowa mai komai ya kai mu kenan subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh